بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa wannan yammaci na litinin ashirin da uku ga watan shawwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda ya dace da yammaci na takwas ga watan biyu shekara ta rubu da rika ta tasa'in da tara don ci gaba da karatun bulugul maram min adillat al-ahkam yau za mu tafi babu salatin kusufi wannan kuma shine darasi na talatin da tara babu salatin kusufi kuma kila darasin yau zai zanto a takaice tun da kafa mana jan hanzari sosai ina fama da ciwon kai haka saboda haka sai dai a karba da hakuri babu salatin kusufi allahumma amin babi ne da yake magana dangane da salatul kusufi al-kusuf da kafu ko al-kusuf bil ka wato hakan ne mai ruwa ke hakan ce al-kusuf ko al-kusuf zai da to ma'anar su daya shine dukewar hasken rana ko dukewar hasken wata to amma galibi a larabci aka yi amfani da kafin babu salatul kusufi domin dukewar hasken rana idan an kawo sha wato hakan ne mai ruwa domin ya bada ma'anin dukewar hasken wata an gane ko amma dukkan su suna ɗaukar ma'anin juna babu ne da yake magana dangane da salatu su annu magira ta bin tauba radiyallahu anhu kan in kasafat ash-shamsu ala ahli rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawma ta ibrahim فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رايتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف متفق عليه وفي روايه للبخاري حتى تنجلي an karɓo hadisi ابن mujera ibn shuba Allah mugira ibn toba ce in ka tafi shamsu ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hasken rana ya dike wata rana a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ma ba ta ibrahim a ranar da annabi ibrahim wa ranar da ibrahim ya rasu ibrahim san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dani da malakin tibbiya yangar da aka bashi daga makaukis mai mulki a garin Iskandariya hakan ya faru a cikin watan Shawwal 28 ko da tare da wata a shekara ta goma bayan hijira haka samu da hasken rana ya dace fakalan nasu sai mutane suka rinka cewa in kasa mafi can su ga ibrahim wato ai abin da ya sa rana hasken ta dace domin mutuwar ibrahim saboda su larabawa a tunanin su na jahiliya rana ba ta samun tangarda na rikewan haskenta wata ba baya samun tangarda na rikewan haskenta sai domin mutuwar wani mai girma cikin mutane ko don haihuwar wani mai girma cikin mutane shi ke sa haka da faru a tunanin su na mutanen jahiliya to saboda haka wannan farfashin aqidar da kurakuran yana tare da waɗansu daga cikin wanda qur'ani da hadisi bai riga ya rasa cikin su gaba daya da haka suna ganin rana ta samu wa sai suka ce ayya mutuwar ibrahim ce ta haifar da haka kan rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah ya da mutum Allah tabbata da yake ce inna shamsa wal qamara lalle rana da wata ayatan min ayatillah ayoyi ne biyu cikin ayoyin Allah abin nufi alamomi ne daga cikin alamomin samuwar Allah fitowar rana da faduwarka fitowar wata da faduwarka da duwar haskenka ko da uwarka duk dalili ne da ke cewa shi watan ba shi ke gudanar da kanshi ba akwai mai gudanar da jiki ne Allah da haka samuwar rana da samuwar wata alamomi ne daga cikin alamomin Allah la yanka tifali da mafi adam wata da rana ba sa jige hasken su don saboda mutuwar wani wala da hayati ko don saboda rayuwar wani fa idza ra'aytumuhuma idan kun ga ɗaya daga cikin su haka ta faru da reki fadullah to ku roki Allah wa sallu kuma ku yi sallah hatta tankatifa har sai rana din ta yayi hasken ya fito ko ji wanda din nan ya yayi hasken ya fito sannan ku daina addu'a kan ko ku daina wannan sallah da kake an gane ko muttafaqun alayhi wannan hadisi imam al-bukhari da imam muslim suka rawaito wa fi riwayatil bukhari a wata riwaya ta imam al-bukhari yace hatta tanjali har sai ta kuranye duk sai ma'anar ba ta dan kashi yanzu wannan umarni ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa idan rana ta samu tangardan nan ko ta samu tangardan musulmai za su yi sallah ke to wannan sallar aya za a yi ta a wata kaifiya shine da ke wani bukari an ya zo cikin bukari a hadisin Abu Bakra annabi ce fa sallu wad'u hatta yankahi ma bi ku ci gaba da yin sallah da addu'a har sai abin da yake tare da ko ya yayi ma'ana na cewa cikin nan ko wato rana wannan nan ko wata وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر في صلاة الكتب بقراءته فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات متفق عليه Wani hadisi na dauke da bayanin kaifiyar yadda ake salatul kusuf din an gane ku an karbo da Aisha Allah ta kare ta gare ta yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam jahara fi salatul kusuf ya bayyana karatu a cikin sallar kusuf jahara bi qira'ati ma'ana ya bayyana karatu ta kenan fa sallah arba raka'atin annabi ya salla da ruku'i hudu wa arba sajdatin sajda arba raka'atin wato raka'a ruku'i guda hudu na'am shi raka'atayn a cikin rakoki biyu wa a sajdatin da kuma zo guda hudu kun gane ko sallah sai ne raka guda biyu a farko bayan annabi ya yi karatu sai ya ruku'i da ya ruku'i ya dago ya ruku'i sai sake dagowa ya daɗe yana tasbihi sannan sake ruku'i kashi na biyu sannan ya sake dagowa ya daɗe yana tasbihi sannan ya tafi sujuda an gane ko kaga ne ya tafi sujuda dama zo guda biyu da za'a yi sannan ya sake ta a da biyu da ya zo shi ma ta kyau da tarkuɗi sau biyu su jira kuma kamar da aka saba ina ba ta fahimta wannan shi ne kai jiya imamu bukari ya ce duk a cikin babin salatu sobi ba hadisin da ya ba hadisin aisha inganci daidai da shi ma ba su kai wannan salatu da inganci kamar aka sallah shi da ke raka nawa biyu ko ta raka a mata rukuni biyu kawai idan ka hada ya zama rukuni hudu za a yi a cikin sallah sajadu kuma da ba guda wani da kuma ta raka a zama guda biyar ke mata shine ma'anar fa salla arba rak'atin fi rak'atayn wa arba sajadat muttafaqun alayhi wa hadha lafzu muslim wa fi riwayatin lahu a wata riwaya ta muslim fa ba'atha munadiyan yunadi as-salatu jami'a a ranar da za a yi wannan sallah sai annabi ya tura mai kela yana mai kela cikin jama'a yana mai cewa as-salatu jami'a wato kalma ce da ake amfani da ita don taro mutane wannan sai nuna salatul kutufi ba a yi mata kira sallah domin da ana kiran sallah da azan da amma ta ce ne za su jami'a ko yau aka samu dukewan hasken rana ko dukewan hasken wata ya halatta sarki na gari shugaba na gari ya tura mai tela ko a kirawo mota daga ma'aikatar information mai dauke da cikar suna yawo cikin gari tana cewa su jani jami'a za su jani idan ana aiki da suna a gari kenan duk sai mu taru gaba daya a babban masallaci na gari zai ne mai mana da sallah raka a cikin tare da wannan an bai ta idan da riba za ba ana yin haka ba ko kuka fahimci sunna za ku yi aiki da sunna sai ku tura mata kungiya da yawo a salatu jami'a a salatu jami'a zuwa rayu wannan sunna ya tun daga yaki sai biki ya mutuka wa salam ya halatta ba shi sallah kawai za a ce a salatu jami'a a salatu jami'a amma dai annabi ya kura sai kai fa ba ka munadiya kai kwararo kwararo yake ji saboda idan kana masallaci nan gurbu ne kawai za su amma idan aka tura mai tafiya kwararo kwararo kowa zai zo ne a haɗu guda sai a yi ta gaba ɗaya za a iya sanarwa a rediyo an fahimta da kyau to daga lokacin da za a fara wannan sanarwa daga lokacin da abin ya faru abin na faruwa dama imam zai aika da mutane a taro mutane a yi sallah idan aka zo sallah kuma za a yi ta da dogon kara kamar yadda hadisi na gaba zai nuna da dogon kara saboda za a iya karanta suratul bakara za a iya karanta sama da suratul bakara tunda abin da hadisi ke nuna za a yi sallah din ne har sai ranar ta sami jikewa a hasken ta ya dawo yadda yake to ga ku dogon karatu ne ya danganci irin da tsayawar da kutubin ne ko rashin daɗewa. sannan idan ana cikin yi sai sofin yanke kuma sai a da sallar a da dama sababin yin sallar shine sofin idan ya kan kuma shi kenan وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خطفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن عباس إن خطفت الشمس كذا هنا رواية عن كاو خا رواية الشمس مجرد في الكتب عن كاو كا بمعنى الخطوب الخطوب بمعنى واحد إن خطفت الشمس على أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم hasken rana ya tabbata cewa lokacin manzo sallallahu alaihi wa sallam fa salla sai annabi ya salla fa kana qiyamun tawila ya tsaya arka ta farko tsayawa mai tsawo nahwa min qira'ati suratul baqara kwatan kwace da mutum na iya karanta suratul baqara ثم ركع ركوعا طويلا sannan ya sake ruku'i ruku'i mai tsawo sun marafa sannan ya dago daga ruku'i fa kama qiyaman tawilan ya tsayuwa mai tsawo wa huwa dunan qiyam al-awwal sai dai bai kai tsayawar farko ba wanda ya kafar rukui sun maraka ruku'an tawilan sannan ya ruku'i ruku'i mai tsawo wa huwa dunan ruku'i al-awwal shi ma bai kai ruku'in farko ba na biyan bai kai na farko tsawo ba sun masajada sannan ya sujuda sun makama qiyam tawilan sannan ya sake tashi raka da biyu kenan ya yi tsayuwa mai tsawo wa huwa dunan qiyam al-awwal sai dai bai kai karatun da ya arka farko tsawo ba sun maraka ruku'an tawilan sannan ya rukuyi rukuyi wanda yake mai tsawo wa huwa duna rukuyi da awwal bai kai rukuyi an farko ba sun marafa sannan ya dago fa kama qiyaman tawila ya tsayawa mai tsawo wa dun qiyam al-awwal bai kai tsayawan farko ba maraka a ruku'an tawila ya sake rukuyi na biyu wa huwa dun rukuyi da awwal bai kai ruku'in farko ba cikin mana raka ta biyu marafa rafa ra'sa sannan sai ya dago kansa thumma sajada sannan ya tafi sujuda thumma sarafa wa kadin injalat ash sannan sai annabi ya sallama halin tuni hasken rana ya riga ya fito fili fa kafa ballaka sai annabi ya wa mutane hudu ba ne karin abin da muka samu na hukunci a cikin wannan riwaya hudu ba wannan nan ana yin hudu ba a cikin salatu kuso kuma wannan hudu ba da za a yi za a yi kafin sallah ko bayan sallah bayan an ya an kammala sallah wato kenan daga inda muka karanto zuwa yanzu wannan na nuna mana wato idan an samu kisa sai wani rana ko wata ana yin sallan sallah a biyu wannan sallah da za a yi raka a biyu karatun ta zai zanto a bayyana ne ko da rana aka yi ta ko da dare wadansu malaman na cewa inda dare na yi karatu a bayyana inda rana ne ya yi a sirranci da ka'idar sallan na tana ta rana galibi annabi na koyewa Ta wadanda suka ce a aika ta ta bambam da sauran na fulfili ne da gobe to alaba ta da ba dangin ta ko irin wanda ake mutu wani ba bai da karatun sarki kamar juma'a da rana ake yin ta tunda ana hudu ba ko bai da karatun sarki kamar su ranar da rana ke yin ta tun da ana hudu ba kuma bayyana karatun ta ake sai to kenan kuma za a bayyana karatun ta ke. da ya ne ba za a bayyana babin kira ya bayyana karatu ciki an gane ko kamar da hadisi mu nuna sannan yana nuna mana ba a yi mata kira sallah amma za a aika da zanje na wanda zai kira mutane da sallah sannan bayan an gama da sallah kuma za a yi hudu ba an gane ko hudubar da za a yi kuma wato ainihin za su kunshi faɗakar da mutane dangane da an al'amura da suke sakaci da suna wajibi ko dangane da wasansu al'amura na barna da mutane ke yi za a yi wa mutane faɗakarwa kai domin aya ce da ke nuna kudurar ubangiji samuwar kisa cewa rana da an gane ko wa kamar ubangiji na yawan mutane ke nuna cewa ku sani fa yadda na yadda na canza wa rana tasirin da na haske ta zo ta shi idan na ga dama sai in tafiyar da ita gare gaba daya canzar da ita kuma ni ma ce mutane ko musiba domin tasirin lai da tasirin na har wannan nema ce manya daga cikin wa sakar lakum shamsa al-qamara da'ibai ne wa sakar lakum al da wannan har wannan nema ce manya idan aka ce babu hasken rana ko babu hasken wata shikenan babu nema da kenan sai da ce kul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya afala tasma'un inda za a sanya dare ya zanto dindin babu hasken rana wane ne zai kawo mana haske wanda ba Allah ba to shi sa dike hakken kamar izina ne Allah na cewa ya ko jama'a ku dena sabo in kun ga in kun ki daina ba in na gana ma sai in tafiyar da hasken rana in tafiyar da hasken wata shikenan gaba dai tabihu tabihu masalihul ba. dukkan wata matsala kuma ta rayuwa ta riga ta lalace kenan babu ita to shi ne amfani yin wa'azi din nan gargadin mutane na duk wanda aka yi ko a musalla ko a musallaci amma ita da al'ada ita da yadda ake son a yi ta wannan sallah duk da za a sami guda ne ba kowa an zo su ba an bai ko yawwa saboda haka babban masallaci za a je ba lalle da shafi da bayan gari ba kamar da ake sallar abin nan wadansu malaman ko sun da imana da bayan gari kamar da ake yi amma ne duk da yana ba tarori guda ne sai hakan ya fassara to baya hana wannan su yi tazo an wannan su yi tazo an goto amma dai mafi kyau a haɗu a tafi guda ko ba ya nan mu da dai ku sai kai ta gida ta kai amma wani kyau a tafi jami'i tun daga cikin sunan annabi da aka yi sallallahu alaihi wasallam kamar yaya kai wannan duk al'ada yawo da ake kwararo kwararo ana zikiri ko salatin annabi maza da mata wannan al'ada ce ba sunna bace ba a na wata ake ko mm. to ko wanne dai suna yi har roƙon ruwa wani ba suke to wani kuma al'ada ce kamata ya alalakar da mutane da suna wani hana na Allah duk ne ce da take tafiya rana take tafiya wata duk ɗaya ce da take a sunan annabi akwai fuka hawa da suke rarrabewa cewa wancan ka yi ta masallaci wancan haita gida a rarrabe amma da ka'ida duk ana yin su da a cikin jami baya hana a ce halarci ne ka yi a gida amma dai mafi kirin ta jami duk su faɗe ne Assalamu alaikum. Hmm. Kowa ne ba wa mai dalilin da cewa kowa وفي رواية لمسلم رواية كانت تكون سيد مسلم صلى حين كتبت الشمس ثمانية ركعات في أربع سجدات أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لوكة أفكى الله إلى يديك ثمانية ركعات ركع واتو ركوئي قد أخذ في أربع سجدات أذكى ركع بيو أنا واتو ركوئي قد أخذ أذكى wato بيو ثم ركع raka'a لا idan ta سجدات sujud sajadu guda ركع ai raka'a biyu kenan wato ko ta guda hudu ko da raka'a yi mata rukuni guda hudu tun da raka'a biyu ce kaga idan hada ya zama kenan tabbas wannan hadisi muslim ne rawaito shi wa ana ali radiyallahu anhu mithlu zalik wani hadisin daga Ali bin Abi Talib shi ma kuma kudin haka walahu an Jabir imamu Muslim yana da wani riwaya daga Jabir bin Abdullah sallah ta raka'atin da arba'i sajadatin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ruku'i guda shida a cikin raka'a biyu wato ko raka'a yayi mata ruku'i guda biyu kenan uku an gane ko wani abi da udan ubay bin ka'ab radiyallahu anhu salla baraka kam barakatin wa sajada sajdatayhi wa qala fi thaniyati mithla dhalik wata riwaya ta abu dawud da ubay bin ka'ab cewa annabi sallallahu alaihi wasallam salatu kutubi baraka kam barakatin sai ya ruku'i guda biyar wa sajada sajdatayni ya sajadu guda biyu wa qala fi thaniyati mithla dhalik aka akari ma ya kwatan ta haka ko ta raka'a ruku'i guda biyar ruku'i guda guda goma duk waɗannan rakawoyi a waɗannan abubuwa ga sun tabbata cikin waɗannan hadisai hadisin muslim da hadisin abu dawud to sai abinda malaman hadisi suke cewa hadisin aisha ne wafi ingancin hadisi a wannan babu sauran zuwa hadisin da suka biyo sanadin su bai kai shi ba wajen karfi tana ne magana cewa su masu inganta babin tarjihi ana zan jaji hadisin aisha akan sauran domin lalle ne dai a lokacin rayuwar annabi sau daya abin ya faru to tunda rayuwar sau daya abu ya faru za ka samu ruwaita wani ya ruwaito ya ce ya yi rasa biyu wani ya rawaito ya ce wani ya rawaito kai ya ce raka biyu da ruku'i nawa hudu wani ya ce da ruku'i shida wani ya ce da ruku'i takwas wani ya ce da ruku'i goma to kuma an san kwatsai da annabi da a ce su so ya mai mai lokacin annabi to sai mu ce to a wani lokacin ya yi wancan a wani lokacin ya yi wancan sai nuna halittar duka sauran to amma to sai ne sai marwaita suka sha bambam to kaga dole mu rinja riwayar wa ta karfi idan aka bi ka'idar tarjihi sai a samu riwayar Aisha ta dukkan wadannan karfi da aka ji a rinja da ita akan su duk abin da ba riwayar Aisha ba a wannan babi ko dai so da yake ne ko da so sha haka malamai suka ce ina ba na mai da haka al-ma'ruf bil bab hadithu Aisha radiyallahu anha abin da ake dogaro da shi a wannan babu shine hadisin Aisha Allah ya kare ta na wa alaikum salam kamar misali da ma ya zama ga lura ya faru eh kuma da ga da ya ce kada ku wata to sai suna ba ba sun sa ke yin ko ya me zai hana dan da ya bado idan abin da sallah abin da sallah ana yin istighfari dan kalmar wani ku yi addu'a ya tafi da ibada ta tafi da matsala kada ba wa ibada da tsiri da kawar bai da mai duk suke da duk ana yin wannan sai dai kowa zai ki kadai mutane ba sa zuwa su yi tare wannan su fara tare su tare tare ya kowa zai ki kadai ko ma ta cikin gida ko suna cikin al'ada kowa zai na ki kadai mutane ba za su yi tare su fara tare su tare tare wannan ya zama gida ake nan sannan kuma wajen yakin kamar mutane ke yin na farko bayan yin na farko aka dago gwargwaron kai wanda zai yi nan shin zai sake karanta fatiha ne da sura kuma tasbihi kawai zai dai da an dago daga koyi ba a sakin karatun Qur'ani tasbihi yake kawai eh حديث نجبة وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما هبت الريح قط إلا جبى النبي صلى الله عليه وسلم على ركبته وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا رواه الشافعي والطبراني. عن رواية عبد الله بن عباس Yace ce ma haka ta zai mukarku da dai iska ba su taɓa tasowa ba in na ji san sallallahu alaihi wasallam ala rukubati ba ce sai annabi ya gurba na akan gwiwoyinsa wa kala yana mai addu'a ya ce Allahumma ja'alha rahma ya Allah kamar yadda wannan iska ta zanto rahma wa la taj'alha adaba kala kamar yadda ita ta zanto alama da mu rawahu shafi'i wa tabarani abinda sai mu ga muna jira kawo na hadisi a wannan babi dan ya nuna cewa a ce ban da canjawar yanayin rana da wata canjawar yanayin sauran al'amura ma dangin sa su ma akwai abin da suna ta sanada ai da da iska idan ta taso hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam baya kwantawa sai ya ga kawo lafiya akwai hadisi da dama da suka nuna haka ba zan yi halarta su bari a halin yanzu amma suna da dama wani su a cikin littafin alkalimar sayyid na ibn tayyiya wani cikin littafin alwabil tayyib wata cikin littafin alazkar na imam an-nawawi wadanda suke nuna cewa idan iska ta taso annabi sallallahu alaihi wasallam na yin addu'a an gane ko to sai an nuna su ba sallah zai ke addu'a kenan canjawar yanayin rana da wata shi da ake yin sallah sauran sai dai ai ne addu'a da istighfari da da sauransu رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة ست ركعات أو رواية أنت أنك صلى الله عليه وسلم صلى في زلزلة wato a wata girgiza da aka yi kamar an yi girgiza da zalzala sitta raka'atin wato ruku'i guda shida wa arba sajadin da sajadu guda hudu raka'a biyu wa qala yake wa haka da salatul ayat amma wannan hadisin bai yi inda ya inganta abin da yake nuna wa idan an yi girgizan kasa ma za a iya yin sallah kenan irin wanda ake a salatul kusufi to amma bai inganta ba وذكر الشافعي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه مثله دون اخره haka imam shafi'i ya ruwaito hadisi daga ali bin abi talib ko kadan kadan wannan a akhirki amma banda karshen inda aka ce hada rasul ayat hadisin da bai yi ne ta duka hanyoyin sa an gane ko na wannan eh. ne ba ne ba wannan kusufi da zarar an yi sallah an yi addu'a sai ga Allah yayi da shi Allah na cikin yi yana kammala sallah aka duba sai Allah sunma an riga an yayi idan da ka ce abin zai dawo ma haka kenan wai a ba ka wani ba gaskiya bane ai wannan wani wani bayani ne wanda Allah wanda ya rayuwa ma ya tare da shi tunda abin ya taɓa faruwa da ya wuce kuma da yanzu ana cikin sa na'am ya kamata a ce a tsara kira mafarar lada ne musamman idan na wata asirin ya faru Eh, gaskiya wato abin da ke faruwa shine ko mai gama ku kwanto da akan sunna sai ya kan al'ada idan mutum sai ya fara yi a gari kuma ana masa kara da cikin kowa sai ta koyi daga nan da mu wanda yayi mu wani suka dauka ta haka haka ma ga iyayen musulai don kuma yayin suka dauka da haka iyayen suke haka ake ta tafiya amma yanzu ga misali ka duba wannan babin hadisan da aka kawo ka duba kowane littafi za ka samu hadisan da aka kawo to sai ka samu cewa yaya aka aka aro wannan abu bai komai in ba gina kakan suna bara shi a cikin malam saboda ka ba a yi wannan salloli na ko kira sallah kada kira sallah din ya zama bid'a kenan tunda ba da umarnin annabi ne ba dama ba mu bid'a kai wani abu da sunan ibada ba tare da umarnin annabi ba wannan shine bid'a shine ma'anar mana amina amalan da yake amruna fa huwa wanda duk ya aikata aikin da ba umarnin annabi a kansa to ya zama za a mai masa da kayan cikin babu salatin istisqai za mu yi shiga cikin sa kuma kuma bayyana ta zai yana da dan ban da nishadi karatun da ya domin zai yi cikin kwanciyar hankali insha Allah zai za a samu na'am sai kana tambaya da yawa kyalewa da su sa ina zuwa na ji zan zo da yawa ana tambaya ta ina zan zo aiki a aya ya zo da ta kuma ta ce ta eh kowace mutane kuma ko mutane na ware kana nufin ciyarwa ko kuma kyauta ta ciyar da kyauta ta tamatuli da mutum zai wa mace bayan ya sake ta kowane saki kowane irin saki akwai malaman da suke cewa sai in nikahu tafawiyu wanda an riga an yi aure ba tare da an bayar da sadaki ba miji bai riga ka sanci mace ba sai ya sake ta shi ne tunda a lokacin ba ta sadaki sai mata kyauta tamatuli dan shi ne zahirin abin da zo da magana ta nuna Allah ya ce la zana alaikum in sallatu nisa ma lam tukunna aw tafridu lahunna fariida wa matihun al-muti qadru wa al-muqtari qadru mata bil ma'ruf hakan al-muslimin a zahirin wannan ayar sai kana an kawo tafarku ne kawai ake wannan kyauta to amma zahirin wannan tsarin ya nuna kowace kowace take ana yi domin na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su kuma ga ya taba saduwa da su amma kuma tare da haka aka ce in kun ce ba za ku ba laifi ba ku zo ya take ku ba ku jira da in kun tuna ko irin hayatu dunya wa ziyadaha fa ta'alina wa masiikunna wa usarrihukunna qur'an jamila kada ta'alina wa masiikunna ko da ta masiik hadu kuntu la za'atun allati ya ayyuha alladhina amanu idza ra'aytum al-mu'mina ya qumu mana idan kuka auri mata thumma tallaqtumuhunna qabla an tamattuhunna sai kuka zo kuka take kafin fara kafin saduwa da kuma alayhi na mai ita ta ta a wannan lokaci ba wani ita da mata za su yi muku ba nan wani Allah ya mace ruhun da a ƙarshe wato ku ba su kyautar da mace wa sarri ruhun da sarahan jamila ku fike su take mai kyau wannan zai nuna wato kowace irin mace sawa'un ka taba kusanta ta ba ka taba kusanta ta ba ka ba ta sadaki ba ka riga ka ba ta ba matukar dai mata ta kace kuma sai kuka rabu to dole sai ka ba ta kyautar da mace to kyautar da mace ba a yi mata iyaka ba cewa sai ya kai adadin abu kaza abin da Allah ya alal hutu kadaruhu wa alal mufakkir kadaruhu wanda yake da hali ya bayar da yawa gurgurdan yadda kasance wata mai hali wanda yake talaka ya bayar kaɗan gurgurdan kasance wata talaka akwai wanda zai iya ba dubu hamsin ba komai a matsayin sa mai hali ba komai bane ba akwai wanda dubu goma zai bayar akwai wanda dubu ɗaya zai bayar akwai wanda biyu zai bayar kowa dai kyautar nan zai bayar ne gurgurdan karfinsa to wannan abin da yake nuna wa cikin musulunci wato a ce komai a tsare yadda da za ka yi aure sai da kai tsari to haka in za ka yi saki kuma sai ka tsari yadda aure yake da sharaɗa da suke tattare da shi haka saki kuma yake da sharaɗa da ke tattare da shi kuma dan ana nuna wannan na nuna cewa dan kasancewar kun rabu ta fuskar aure wannan ne kawai kuka rabu amma kuka rabu ta hanyar musulunci tunda kai musulmi da ita musulma ce har yanzu idan babu wilaya ta aure da kake da ita akan da akwai wilaya ta imani wal mu'minu wa babu ko aure ya ba'd ko da ko babu aure wato kenan kaga ba daidai bane ba mutumin da ya saki mace sai dole sai ta kwace kanta ayo ya nemo da kuri kura ce a zuwa kwace kanta su wannan ba daidai bane ba dan haka ne za ta zauna gidan ka sai idda kuma za ka ba ta kyauta ta zama kuma za ka ci gaba da ce ita har ta idda ya ta da cikin idda matukar ba take na uku ba matukar ba kuma ibane ba to duk wannan abu ya kamata mu kiyaye dama sai a wani maganar biyu ne dan a wasu malam suna kawai da dan kaman bihani ne na da ta ko kuma mun kulli mutum da ta ba na umma eh kana kuma da ta samu yi da ai ko ba ta malaman suke wannan magana ba ta daga jama'a matsayin sai suna ɗaukar shi a matsayin kamar fas ne amma malakiya da suke ta farka sun ba'ina shi da yani ba a abin da kullum yake a'a li'ani ba ta kasa shi a matsayin saki daga lokacin da ya rantsuwa ta ya rantsuwa shi kenan sun da juna a abin da ke haifar da shi shine mutum ya zargi matarsa da zina ko tana da ciki ya ce wannan ba ciki na ba ne ba ta ce to kawo jidu guda hudu ya ka kawo jidu guda hudu ka za a masa bulala da bane sai fa zai rantsuwa guda hudu ya rantsa cewa yana rantsuwa da Allah wannan ba cikin sa bane na rantsa da Allah wannan kaza ya har ko hudu annabi ya ce la'antar Allah ta hukunci in kariya ki daga lokacin da ya faɗa ya zama cikin sa sai ce ta kuma kin ruki bayani Da abin da yi idan ta yi turu kaga sai mata gula da kenan kuma a jefe ta ya tabbata ta yi da kenan in ku ce a tabbas cikin sa ne sai ce kuma ran zuwa ta sai tsaya na rantsa da Allah wannan cikin da ne biyu na rantsa da Allah na sai ko har hudu na biyar ta ce cikin Allah ya tabbata a kanta idan kai ya rike masa da cikin nan da zaran an yi haka ya zan sai kila cikin sama ne da haka ba za a ba shi dan ba ita kuma ta zan su ba kuma lafiya bace ba da haka ba za a shi ta ba a lokacin sun rabu da juna ki da ita ko da za su rike su kada a duniya ba ba wuri a tsakanin sun riga sun rabu kenan har abada ba abu da ya sake haka su da kuma ba za a ce masa shege ba tun da kuma ta yi rantsuwa cewa ba shege ba ne ba da haka sai a jingina masa dan kawai ba za a jingina wancan ba wani dan wanke haka za a ce ba za a ce dan wani ba ba wanda ne da ma yawa laifin sa bane wala da ruwa da tun zuwa ba da zaran ya haka a zahiri sai wannan zan zuwa ta kare kanta dan Allah ce wai da wani azaba an taka da arba shahadatin billahi innahu la nafsi an bai da ku inna wa la tajid na mhm saboda ainihin mahaifai ne amma ga mun kinki ne san kwalewar mutane shi ba har aka dace da aka dace na kuma har yanzu san kuma bai ba san kuma ya da ya daɗe ne a sai yake kawo ya kuma kuma ya kuma ya aure ba da zaka ji tun da zai yawa ya a gyara masa wannan abu zai yi dawo ya shiga idan ya ga wani Allah ya tashi wanda zai kuma amma ita ya buya mai ita wani ka ka ji ba kowa yanzu abin da ya faru shine sai wani kirista su ke da tana da wanda wanda ana magana wani kusa dukkan alama ba na ba mai yi zuwa ga kyautar yanzu wani matsala da yake amma suna shi musulmi da ma ba ba faɗa ko za a da ta ba amma ta faɗa sai a mata wani to kaidan musulunci idan kin idan dai tsarin musulunci da ke ba hali ko koma ki da wani har sai kin je kin yi wani aura ka'ida ne dole a yi mata wani kan wannan yan ko har za su kama wannan wajen bayarwa musulunci da ran to kenan ba ba ta bukatar amur abin amma karanta mata za a yi tsakanin ramar ubangiji da mijinta wanda ta fito kaga bin ramar ubangiji nan tana tare da mijin za ta yi mutuwa ta bar ta ko shi ya mutu ya kuma tana tare da kike ma sai tana da shi ta iya ita ce Allah ya tsora da rabar shi kuma ji baya yi da ita to duk wannan shine sai ta koma da bazara ubangiji amma yanzu ba za mu ce ba tana aiki karkashin matakar da ana jin tsoron za ta mai da ita ruwa bari mu dawo mu ce ya halatta ta koma gidan mijinta ba za mu yi wannan ba yar mu gyaran da azuna rake ba za a yi wannan ba ko cewa ne da ani da kamar na

rantsuwa a kan kawai sai ta goma sai ta gudun da ta tabbatar da cewa ba za ta iya ta ban gane abin da ka ka ce kiyasi ni so ke in jiya za a yi kiyasi a sama ta bara ta tabbatar da cewa ta tabbatar da cewa ko ka tabbatar da shi suka da Allah ka wannan cikin ba naka bane ba na mijinta bane shi kuma ya zaran ya kore ita kuma da mata tabbata ba na cikin bane ba to sai ce me kake so kana malam da mutum ka da da kana nufin yanzu misali ta zo ta yi rantsuwa gaban mutane ta sun karya take daga baya sai ta tuba Allah zai mata shi ne take magana duk abin da kamata ta ce kenan duk wancan labari da Allah kan karya ta san karya take sai daga baya sai ta tuba Allah zai karba karba ba sai zai karba inna Allah la an wa ma zalika yasha tsakanin abin da ta ne rantsuwa da Allah kan karya da shirka da mutane ke yi wanne fi girma Ka kun shirka mutane ya tuba Allah na yi masa ballaka na wannan abin da yake bukata tuba tuba kuma kafin mutuwa tuba kuma shine karayar zuciya da yin da na sani kan abin da mutum ya baya wannan ai zai yi mata sauki ta tuba tana kan wannan kafin ta mutu da jela'ira kai a ce ya ce zai ga dan ba magana tuba ba za a hana ta samun ramar ubangiji ba ai akwai wanda sarauta idan ta haka daga baya ta haifi dan yayi kama da mutumin da ake tuhumar da shi annabi ce ba dan hukunci ne na Allah cewa duk wanda ya ya tsira da kanka ba ba abin da zai yi mata aji, amma hukuncin Allah kansa ya rantsuwa ba ba dama alƙali kuma shi zai wani ba kanka zai kyale ta tsakanin da Allah ya tsara da kan shari'a ta zai ce Allah dan gobe kiyama sai wani ta tuba na'am bari cewa ne. eh eh kuma yake adadin abinda za a bayar na mutaci ne wanda ya kasance wajen yi suna yi a cikin wajen yi kuma yake kamar yadda kima da ya kawo a cikin cikin yadda ya kasance wajen yi don yin hannun da ya tsaya da wannan kuma in ta ga ta yi hakura da abin da yake yi ta ya kai wani tsakani da ji abin da ke kanta na tsakani ba amma ya abin da ina yi hmm. da ne idan ba ne kina abin ba ne ke wannan gaba daya idan ka zama ya gina tafsirinsa akan mazhabin malikiya ma hikimar rubuta a azhan dan ya ga an dauki dalalin kafar ya samu karba me shi kuma shafi saboda haka sai tafsirin sa gwargwadon jalalai da cikin waɗansu bangarori amma a kunce kunce da kare da maza bulmali ta fahimta da kyau saboda haka da wuya ya fita daga cikin wannan wannan magana cewa hasan Allah musulmi ne wannan yana nuna mustahabbi ne kyautar ta mutu dan da kyauta ce ta wajibi da sai a ce Allah mutafina wannan magana da yan maliki a cikin kuma sun yi rabi a kanta Allah misali ya ce Muhammad Aminu Sisi shi ga bawar bayan shi ya bayan Qur'ani da Qur'ani ya yi rabi a kanta yace magana cewa dan al-muslimin ana nufin mutahabi tun da ba dole bane kowa zama wasu yake ai ubangiji umarni ke kowa ya zama wasu idan Allah wa ahsinu ba umarni bane ba inna Allah yuhibbul wa ya baya san muhabbata ubangiji idan mutum yake kamar to tunda an ce ba zai insani ne ba zan yi ba kenan baya san muhabbata ubangiji kan wannan ya hadari ne kama fahimta da kyau kuna da sai ka wato ni bisa ga ne da Allah ka fuka sarkin ga wanda an sake ta kan ba zuwa kuma Allah ya ce kamar ta mafi يا أيها الذين آمنوا إذا نكاتم المؤمنات idan kuka aure ma dama mu ne ba shi ne ma'anarsa ba sun matsalaka ta mohonna sannan kuka sake su yanke min kabli أنت مكتوبنا كذا ما قالوا لينا فما لكم علينا آه، علينا من عدة كانت تون هذا كذي فمكتوبنا وكرهوهن فرحم لله نرى كيف تقول لنا أيضا إذا كنت تذكر مدنية فيها هذا ما مدنية ما هو تاتي كاتي سكيب مجيني مقرم مقرم مقرم Hey. da yana cikin adalci za yake so mutum tsakanin mata ya guda biyu eh. kuma ina matsayin mutumin da ya sa da ɗaya daga cikin masu alhalin ba wani rana ya kamata wannan na ja fara ina mai tawa a darasi makamancin wannan cewa adalci ga mutumin da yake da mata guda biyu ko sama da biyu zuwa hudu adalci ne cikin al'amura guda hudu Na abin da ake da adalci daidaita su abin da ko ake nufi daidaita su wato kai mu zaraba daidai cikin al'amura guda hudu na farko shi da sha irin nau'in abincin da za ka ciyar da wanda za ka ciyar da wanda haka abin sha na biyu abin da ya shafi sutura irin sutura da ka dinka wa wanda ta fuskar tsada in za ka dinka wa wanda an gane ko na uku abin da ya shafi matsuguni wato gidan zama darajar da gidan da wanda ke zaune shi ne irin da wanda ke zaune wani tana da tsaki da falo da kan tsakin ta dai wanda ba dole tsaki da falo da kan tsakin ta kar wannan ka ba ta tsaki falan kai wancan ka ba ta ciki da falo ba kai adalci ne kenan an gane ko na hudu shine eh, ta bangaren kwana azumin kwanan da za ka biya wancan shi za ka biya wani kai kwana daya nan kwana daya can kwana biya nan kwana biya can an gane ko to shi wannan rabon kwana ba a yi ban kai da cewa zai kwana dai ba wannan da kuma ke da su lokacin da kake da masu kai ta za ba magana da bayan adalci da ganin su da su kuna tafiya ne gurgurdan yadda ka tsara kanka rayuwar kai da zaran ta biyu ta zo wannan ta biyun da kawo wuri ko da ma budurwa ko da zama mazaura da zaran ba zaura ce ai kana tarewa wata za ka kwana bakwai a dakin ta in ba zuwa ce in ba zaura ce kuma kwana kwana uku to bayan kai kwana bakwai din nan an kare ko kai kwana uku din nan an kare gobe da an waye gari ka fito daga dakin to a wannan lokacin ba ka dakin kowa sai ka zauna da su duka sai ka kira wasu a zauna a tebur to wanda da an riga an kammala kwana bakwai na ko kwana uku na yanzu dole sai mu zo mu tsara rayuwar kwana nawa nawa kuke ganin ya kamata ya raba mutu ko suke daidai ko suke bibiyu ko suke ma wata wata duk yadda aka tsara ya halaka in ma aka ce kidan za a raba daga karfe shida zuwa sha biyu kana tashin wanci daga sha biyu zuwa shida sa kuma kana tashin wanci ya halaka daren bayan aka ce shi za a raba awanni za a yi duk ya halaka a riga an yi da kwana ɗaya ko kwana bibiyu to an riga an yi da kai da su kun yi da kwana bibiyu ne to sai na zan faro kwana bibiyu tunda yanzu dai ne yau da ya fi ta ina zan faro kwana biyu idan kuma gida ta ce ta girma a kwano dole amarya ta ga ta kuma da amarya ke idan kuma tana cikin gabin kishi da suke rana ba da yadda ba to idan amarya ta gina mace ta far idan kuma suka ce ba ta yadda ta yi kuri'a na ina faro ko wani ce ta gina wani suke ta gina sai ka rubuta takarda guda biyu wannan kwana wannan kuma yan daban wanda da da zai da daga lokacin da ya fara yadda kuka ga kuka yarjejeniya to ka zanto mu tsoron Allah kar ka yadda wato wani abu ya rinjaye ka sai da zaka zalunci daya cikin wannan al'amura guda hudu kar ka yadda wannan su aka wajen dama ka wani rubuci Allah da wajen dama ka cewa yadda kake san wancan ka san wancan ba kuma ka san wannan ba za ka iya ba Ya Allah ce wannan ta safiwa an ta duru bainan nisa'i wa lahara cewa ku daidaita san da kuke wa matan ku ba za ku iya ba ko da kun so yin haka ba za ku iya ba da haka fara ta milo kullal maili fa ta zaruha kal mu'allaka to wannan shi ne abin da yake wajibi na yaron fada ina jin ka hmm. zuciya akwai misali ne da zuwa da daya wanda kuma ta ma da da ita da ta idan mutum ya kunci misali yau kwanan wanda ne sai ya dauka ya kai wa wanda ba tare da izinin mai kwanan ba ya je ya kusance ta abin da yi zai fi ne zalunci ne ya zalunce wacce tun da kwanan da ne ba wata amma ba su ne ba dan da aka samu kuma ɗanka ne ba shege ba ne ba akwai hadisin fara hausa da suke cewa wannan yi ne hadisin hausa ne kawai ba da alaka da manzo Allah ya amma dai zalunci ya yada duk wani matakewa wata amma da na shi ne kuma ba zai yi ba alƙalin zai kira shi ai masa aljin sai dai ana da dama ai masa fada da wa'azi cewa yayi zalunci eh. idan ce ta da ta idan an zo da samun gwana sai a biya da gwana sannan Zuwa annabi salati bala annabi ya ce idan kun mai kiran sallah kuma ne ka fatan kusan abin da yake fara ko sai wajen hayya na kala da na salat za ku ce la hawla la quwwata illa billah la hawla la quwwata illa billah da zaran ya kammala sallah a ya kammala kira sallah sai ku yi ne sai wa annabi sallallahu bayan an yi wannan salati kuma sai ne sai a roƙa masa wasiya Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma ana fara yin salatin annabi kafin a ce Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma bayan wannan fa sai da rabbi lillahi rabbil alamin wa bi muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya bayan nan sai mutum ya yi wa kansa addu'a ta alkhairi ta cikin sunan nan guda biyar ibn qayyim yace sunani guda biyar da dukkan ahlus sunna ya kamata ya kula da su ya yi kira sallah to a cikin ko kuma ka daure kai wannan kai ne mutum ba ya wuce rabi Allah ya mana gaban kadan da bismillah darasin jama'a akwai wani cewa in bayan wani abu da wani sallah ko bayan sallah sallar idi ba kafin sallar idi ko bayan ta baya wata sallar na fila a ah, bai halatta ba ba masallaci ne da gobe ba musalla ne ba ai masa wanda sayyidul masjid Na sai da sakin da a ran da suke auren mata sun aika kuma daga baya Allah ya ba su kuma dawo kuma suna cikin gidan wani yi magana ta a da ba a ba ba za mu idan mutum suka zauna da wata tsawon lokaci suka yi kuma daga baya suka rabu kuma daga baya ta samu kanta cikin wani kunci na rayuwa ya taimaka mata babu laifi kawo abin da ake bukatar za a yi wannan taimakon shi ne tsakanin da gidi kada zan so da wata manufa ta daban musamman in tana aikin wani ko ba ana take banta da ita ba kada ta yi wani ayyuka ce ta zo cikin ne yake banta da shi sai ita a daki wai ta tsana babu komai a shari'a babu komai a shari'a matukar yayi tsakanin da ubangiji na eh wanda eh. an tabi to haka ne ko gaskiya gobe idan Allah ya mu a ba za mu sami yin karatu ba sai jibi laraba insha Allah eh, gobe insha Allah jibi laraba ne zan amma gobe Allah ta yi hakuri a na kafa insha Allah ba zai in Allah da na yi mana da ya yi sai jibin Allah kai tun da jibi yana da eh. insha Allah. irin wannan ya kamata a fara so dan man bayar da gaskiya ne wannan bai kamata ba a gaskiya bai kamata ba ta wurin saki kalmar saki sai ka ga cewa da an yi maka laifi ka ce ka sake ta ko ma waye to ba za ka zauna da kowa ba duniya ke manzan rasuwa ne ke cewa an halarci su daga daga kashi nan da kira daga yi wanda ke a karkashi matuƙar kana son zama da ita sai zama da ita a karkashi ba za ka samu dukkan biyan bukatan ka ba da yi masa ne wani lokacin ta dama wani lokacin ta mona na maka halayen ka na gari ka sanar da kake mai kewa su mantar da kai muna nawa da kake maka amma in kullum za ka sanar muna nawa ba wata za wani da ita to haka da biyar mata suke saboda ka dole sai mutum ya yi hakuri kai shi ya bai ya wacce ta gaya masa magana ba mun ana gura wurin da hadisan ba. suka samu rashin jituwa da aisha baban ta ya zo gida അതിന്റെ അമ്മയുടെ ജവാബ് വീട്ടിൽ അന്നലിയ മകൻ അന്നവിടെ അധികം മകൻ അച്ഛൻ കവളെ എത്തിയാലേ അതിന് വീട്ടിൽ ഒരു തുണിയത് പറയാം അമ്മ പറഞ്ഞ വിട്ടുവാറ്റി ഉദാഹരണങ്ങളെ ഏർപ്പാട്ടൊക്കെ വെച്ച് മതി വിളിപ്പിക്കുന്നത് മാറ്റാൻ പറയാതെ mata wanda ne ka take daga daga aure wanda zaka gada ba na a gari amma ka wanda gida ka dama mai sai to ka gari mutum sai kokarin wanda yake tare da ni a zai gyara sai mai ma bai fakkara amma kai sai kawai da ya samu wannan dangantar da rabu da wannan baya haifar da maslaha dangane da rayuwar aure ta Allah ya ce mana da ka kada cewa ne maganar da ya sami zai tambaya bismillah bismillah ne karka da da da wani wanda siya a cikin sai wani yana ya cewa ke wajen a yau wanda har ya ba da misali da ministan tarayya da mai kuɗin wanda ya ɗauka yake cewa ke taimakon da ya a cikin abuja ya gyara wajen domin kirista ya yi abu kaza domin kirista to amma musulmai ya kamata su faɗa zaɓen da za a yi lokaci na wanda ya kamata su ba da gudunmawan wa ɗan uwan su musulmai da za su ya zama to zaɓe su dan kuma ya zama to su yi taimako a kai irin waɗannan to bayan ya yi wannan bayani yake cewa amma mutane masu kashe wanda haka sun ba zai iya kai mutum ba da mutum kafin to yin haka sai mun ga ana nuna cewa a ce da ake a ƙasar nan yanzu na farko dai ba siyasa ce ta yi ba mafi yawa ma wasu suka yi ne kawai da mutum? kuma ka yarda da irin wannan gwamnati za ta jagorance ka shi kanka ba haka shi ne a addini domin shi abin da ke kawo mutane da yan sakaci wajen hanyar kan musulmi su da wani tsari wanda ya kamata ke sosai kullum da ya kamata mutum da wannan tsari to shi ne a nan da muka ke gaskiya wanda ma ya zama to bai da sannan ba ka dinga cewa irin wannan wanda ba ta shi ne bane ba komai a kan tabari a cikin wata ya kafin idan ya dauki kawai cewa zai yi dan da ya samu kudin sa ganin cewa ko da an zafi zaman ba yana ta ya gaba a kafan ko da an zafa ba wani abu ke da yana nan kuma wani suka ce naka wayewa to kudin sa na da mafi ko kuma aka da bayan wani yanki ba saboda a bada da kyau a matsayin abu na rayuwa to shi a nan ke so ma ya zama to kyakkyawar bayanin mutane a gaskiya sun ba da wani kusurori ba a fito a cikin wanda suke yi zaɓe ba za a kai a matsayin kafin sun ba da wani kusurori ba a kai haka shi ne namun tambaya ta da kuma neman bayani. game da harkar siyasa a takaice zan bayan kwarai da gaske game da harkar siyasa shiga ciki ko rashin shiga ciki za a ga mutane sa da ra'ayoyi guda uku ra'ayi na farko waɗanda suke ganin ma bai halatta mai shiga cikin harkokin siyasa mu musulmai kasancewar wato wani tsari ne na gudanar da mulki wanda ya saba wa Qur'ani ya saba wa hadisi akwai masu wannan ra'ayi suke ganin kawai mu karanta jam'iyyar siyasa ra'ayi na biyu ra'ayin mutanen da suke ganin cewa wato ai magana da ake ga siyasa magana ce ma da ya lallai ne ma musulmi ya shiga domin cewa a samu wani tsari na Qur'ani da hadisi yanzu ba zamanin sa bane ba yanzu zamanin ne waye wace akwai wanda suke shiga siyasa da wannan zuma sun yi imani da duka abin da ke cikin harkokin siyasa nan kuma daidai ne suna ganin shi ya dace ya mulki duniya ba ba wani tsarin Qur'ani da hadisi wannan zamanin sa riga ya wuce akwai wace irin wannan ra'ayi na uku waɗanda suke ganin tsarin nan na siyasa tsari ne da larura ta kawo za a yi shiga ciki don yin amfani da wannan dama wajen samar da musulunci wani fangare na gata duk da cewa shi tsarin sun gamsu cewa ba tsarin ne Qur'ani da hadisi ba to kaga cikin waɗannan fangarori guda uku bangare na na uku na lakace shi ya fi tafiya a tsarin na tsakatsakiya tsarin demokarasi ba tsari ne na Qur'ani da hadisi ba kuma ya saba tsarin da Qur'ani da hadisi ba kuma ita kanta idan ka ce demokarasi din kanta wato ismin ne gida musamman suna ne da babu mai suna domin asali da kalmomi ne guda biyu kalmar demos da kuma kalmar karato wanda demos karato yana nufin wato jama'a mulkin jama'a wato mulkin jama'a ne ko jama'a su mallaki kansu da kansu wato ma'ana jama'a su zaɓar wa kansu ne gwamnati su da kansu to wannan tsarin da yake cewa jama'a su zaɓar wa kansu gwamnati su da kansu a bakin ta amma babu shi aikace domin da aka zo aikace wata hanya za a samar da wannan shi ne tsari na da majority kare da vote idan aka ce da wannan jam'iyyar tana da kashi hamsin da ɗaya cikin ɗari na koyar jama'ar ƙasa wata tana arba'in da tara wace ce ta ce zaɓe ta farko ko ta biyu to me kake hamsin da ɗaya ɗin nan ga da kashi ɗaya ta wata ba su ninka fiyawa ba amma tare da haka za su kaɗai da mulkin ƙasa sauran waɗancan yanzu da kansu ne ake gudanar da wannan gwamnatin yanzu mulkin mallaka ake musu magana ta jama'a ta mallaki kanta kaza bai tabbata ba kenan kariya ne kawai wani bangare ne na jama'a suke mallakar jama'a amma ba jama'a ce da kanta ke mallakar kanta ba bari yiwu ba za ka iya haɗa jama'a ba ta wannan ko gida ɗaya idan ka je dan takara biyu dan takara biyu to ba da za a yi kan gidan da ta yi a ba kan mutum ɗaya saboda Allah ya halitta yan adam mabambanta juna ta fuskar ra'ayinsu da launin fatar su da fahimtar su yayin da ka kawo yaƙi kala uku ka zama ƴaƴanka su biyar kuma su dai uban su ɗaya ka ce ka zaɓa sai ka kowanne ya zaɓa wanda ban kike wanda da wanda ya zaɓa ka haka dan adam ka haka ba a gane da adam cewa ya gudanar da kansa da kansa sai Allah gudanar da ka gane ku wannan dan idan mun da kace a tsarin da wanda yake tsarin ne saba Allah da manzon sa kuma tsarin ne saba wa duniyar masu hankali na gaba wata. amma da ake zuwa a makance da wanda suka ke kiran da suke yi hatta waɗanda aka tabbatar da demokarasi a kasashen su da kan da dama rubuce rubuce sai a demokarasi kai yake babu ita a duniya da ɗaya babu demokarasi da wannan nazariyar wato hakikanin sunoni na demokarasi babu da ba su mallaki kansu da kansu saboda haka bai dace da Qur'ani da hadisi mutum ya gamsu da wannan to amma an kai da cikin kasar ka kuma kasar da kuka haɗu ta kunshi biyu suna na kabilu da addinai daban-daban rashin yin hukumar musulmi ta ya ta fata ba haka ba in ji mutane da suka ce ba za su yi jazz ba za su yi ba ya ta kama jam'iyyu ba ya ta a fata kuma matakin da ake da shi na fahimtar musulunci a wurin musulman ba da zai yanzu idan da za ka yi a ba ka gidan rediyo Najeriya na Kaduna ka yi ta wa'azi har tsawon mata uku kana kira da musulmai su bar ka yasa ka yi ta kawo Qur'ani da hadisi ka sauke Qur'ani bakar zuwa na ka yaso nawa ba da za ka samu kake a garin cikin dalilin musulmai sun an samu kira saboda ba su fahimci ma musulunci ba su da yawa to haka ake tafiya to sai ka za a wannan tsarin yanzu kana cikin kesa guda biyu wajen mutane su shiga wannan tsari ga gadacce Na saboda musulunci ya samu ɗan sararawa da samun gata wajen gudanar da mulki don kada abin yake a hannun waɗanda ba musulmi ba su fitar da musulmi da musulmi akwai illa idan tafi da ciki shine illar kawo tarin da ba na Allah ba ko da ke shiga shi kuma akwai illa da za ta biyo baya shine kamar dama sauka da nama da zartar da dokoki a cikin kasa da tafiyar da gwamnati a hannun wa a nan ta da ba ciki kowanne illa ce to a da illolin guda biyu suka haɗu shi da malamai suke da kayan jirki kamu a kafin sararai ne wajib an gane ko jirki kamu a kafin sararai ne wajib idan illolin biyu suka haɗu kilan ne ka zaɓi karama ka aiwatar da ita matukar dole sai dai ta faru to ya zama wajibi kai ne ka aikata daya amma sai ba za ka yi su gaba da ka san ba zai yiwu ba cewa ba ka yi babban daga ciki sai kuma ka zama kamar da abin ba amma abin ta zaɓi karama kai shi da suke fita wani misali da cin wuce da mutuwa da yunwa kayan wanda ba ka da abinci a halin tafiya sai kuma ga mushi cin wuce illa ne saboda ne Allah ya haramta rashin cinsa kuma illa ne saboda ne zai bayu zuwa ga kashe kanka da cikin nan guda biyu zuwa cikin tafi girma illa ci ko illa rashin ci illa rashin ci ita tafi girma illa ci karama ce to tilas sai ka ci ta aiwatar da karamar illa zama da mai kan babbar illa ta faru da wannan kafin da aka halatta musu jin mutu da Allah ce wala kasar wasu kusa amma kuma da kan ce inna ma wata ba alaikum bai da wata ba wala mulki zai ba rawu wani ba kan yana guda biyu dan ka san wannan kalmar idan ake aiwatar wata sai ce kamar sarrafa ga rafin wala adin wala isma alaihi a wata ayar ba wani sarrafi makhmatatin gairin rijalin bil ism fa inna Allah ghafurur rahim to wannan shi na zai da na da ga musulmai za mu za mu shiga cikin harkokin siyasa ne ku fahimta ba dan mu kafa daular musulunci ba ta hanyar jefa ƙuri'a. daular musulunci ba za ta taba kafa ba ta hanyar kada kuri'a <laughs> ta hanyar samar wa musulunci maslaha hada da yara to idan ka bar addinin a hannun karna ka bar dauka hannun karna ba ya kuma sai ka ki sai ya mana kai ta ko da kan da wuce ya sai kowa ya gina su kadai daga da wannan illar ta faru da illar wani musulmi ya zo ya rike gwamnatin yana aiki da bagare da wata ba ma za ka dama kai sallar jami'i irin ma ba ka dama kan makaranta ka duk ba abu ne kuma da kalla yayin da aka ce jama'ar musulmi su yi siyasa kar wani ya fahimci abin da ake nufi zo su kafa daular musulunci ta hanyar siyasa wannan ba za su samu ba an gane ko saboda tsari ba tsari ne na a samar da daular musulunci ba dama shi wannan tsarin demokarasi na farko kenan na biyu kasancewar yanzu yau duniya ta dunkule ta zama tsaya saboda karfin da kafirai suke da shi sai wannan zai sa ko da za mu zo mu kafa jam'iyya ta siyasa amma da sunan musulunci mu sa mata ma demokuraɗiyya amma musulunci islamic democratic party mu ce haka a jefa mana zaɓe ka ne ba duba a ba amma ka mu ce haka a jefa mana shari'a ya kasance musulmi zai na shugaban kasa kasar sunan da irin siyasa amerika da rata da kawai su duka zai ta ba da yana misali abin da ke faru a algeria an gane ko sun zo za su ci zaben alamu sun zo su zaben da gaskiya kai ne aka rushe zaben saboda mai dan kawai suna ansa sunan musulmi amma sai zai yi siyasa ba na ganin siyasa da babu addini haka su kure suke so to dan saboda haka dan ba haka ga mutum ta demokarasi amma abin da muke nufi da nufin shiga aikin mulki ne don saboda a samu wa musulunci maslaha kuma yanzu misali idan kace musulunci kansa shiga siyasa sai kace gaba ɗaya gwamnati ta shiga domin ai da mulkin siyasa din da na soja din da na farar hula da na soja duk ne yake gudanar da shi duk dai constitution gudanar da shi da ofis da zaka zana duk kun ko da baka dauka da kana aikin ofis da karamar hukuma ba gwamnati jiha kai ko da koyarwa kake a makarantar secondary ko a primary man ka da kuma karamar hukuma ko kana da kuma gwamnati jiha da kake kana bin tsari ne wanda ba a gurin da zai kake ake da wancan bane ba to abin da ya kamata mu kalla kenan maslaha za a samu wa musulunci ba wai cewa aka yi daular musulunci ba daular musulunci sai da imani da hijira da jihadi ababai guda uku suke kafa imani hijira jihadi imani idan ya samu gindin zama a zuci wannan shi zai sa da gaba za ka iya zama ba a wurin da ake bautar wani Allah dole sai ka yi hijira ka je inda ake bautar Allah don in ko za ka iya hijira daga gari zuwa wani gari to kenan za ka iya hijira daga wata ɗabi'a mummuna zuwa da kyakkyawa sai ka fara yin karamar hijira sannan mai babbar hijira sai sai ka yi hijira da tauhidi ka ga barka shirka hijira da sunna ka ga kar bid'a hijira zuwa ga halal ka ga kar haram wannan zai baka daman ka daga wannan garin zuwa wata gari inda ka iya wata ba ka iya wannan ba to in kuka samu karfin imanin ka wata za ka iya jihadi in kuka yi jihadi wala yansurunna wala yansurunna man yansuru inna Allah قوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة الأمور فهكا تنقل أشياء تكي متتالية الإيمان الهجرة الجهاد sannan sai dole musulunci ke zo in ba waɗannan gaba ɗaya babu dole musulunci to waɗanda kake tare da su yanzu amma da jin farko kake da su har yanzu ma ba su ci gaba da matakin imani an kasa fita fita ba a matakin hijira kafin a matakin jihadi balan da musulunci in za ka jira har sai wancan ya zo za ka mutu ba tare da mutunci ya samu komai ba kuma akwai bambanci tsakanin abin da aka dora mun buruka da abin da aka dora maka kai daya yanzu kai sai dole kai gaskiya kai sai ka zauna rikon amana kai sai ka zanto mai tsare bakin ka daga fadin haram man kana min billahi wa dawil ka fali kul khairan man kana min billahi wa dawil fali kul khairan fa fali kul jarahu da sauran man kana harifan fali billahi duk wannan kai ɗaya samar da mutunci ko kuduka to sai wanda da abin da ka fara mana buɗe da ko biki muna jira mu sai an samu wancan da sai mu duka da zamu da yawa daga cikin samari muka manta da wannan to da haka kenan a ce musulmi za mu shiga siyasa saboda wannan manufar ta samarwa musulunci ne maslaha to a irin wannan hali sai muka shiga ta gani ai daga shigar mutum da wannan manufar ita su gidan mu da magana mu gaba ta da su ba dan idan magana ka shiga ne ka da labarin ba ka da manufa gaba da siyasa sai dai ka shiga ba da musulunci da su ba ka ji ganin saboda samun musulunci maslaha to musulunci a yana zai samu maslaha ba zai yarda ba musulunci musulmi to sai mutum ya rawa ne ya ga duk da wani ka rushe ba ka samar da kake ba kawai shi yasa babban kuskure ne yanzu muke nema mu tafka ko da jijimu na arewa suke nema su tafka da cewa a ɗauko wai zaman kasa ba za ta zama lafiya ba sai an kafa an ya zama shugaban kasa wannan mummunan tunani ne gurbataccen tunani ne na ƙarshe kuma ya kamata gani ga wanda ya ji wani tsoron Allah na jin da mutane har a kano so biyu ko a wannan sulakoki mun wani abin da ya faru a kamaru Ahmad Ahidi ya dauki gwamnati da kanta ya tanka wa Fulbiya da kanta ya sauka ya danka masa Fulbiya ya kasa gudanar da wannan gwamnati saboda akwai ɗaya daga cikin ƴan majalisar kore ta ƙasa wanda ke musulmi ne mai ƙarfi kwarai da gaske ya zo wurin Ahmad da shi da kansa Fulbiya ya ce da gwamnatin ka ba zai gudanar da mutum da wani ba na iya sarrafa ƙasa na ƙarwa na nan ita aikin banza ne ba wata da kan zama ta da ya wannan mutumin daga cikin manyan jami'an gwamnati cikin soja da yan sanda da jami'an gwamnati sai da ya kori mutum ɗari uku da duk shi sai sa a madadin a hannun aiki da ya bada mulki shi da hannunsa a gudun hijira ya mutu dole sai gudu ya gudu ya koma a can ba da zamu yi zama kamar to Allah kenan duk yadda yake ya da kai da baki Allah zai alice ka da shi ya ce kar yaki yurdunakum bi afwahihim wa ta'aba qulubuhum wa aktharuhum fasiqun ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum haka Allah ce ko kuke son su ba ka son tuhibbunahum wa la yuhibbunakum وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عبدوا عليكم الأنام من الغيظ qul mutu bi rizqikum inna Allah alimu bi zati sudur ba bi yanda ya mai kaunace ka ya faɗa da zaka kokari yaki haka Allah ya faɗa wala tarda anka yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum amma da tijama na da wasu dauke mu kawai an yi shirki mu sosai haka wai an kudu sun kimu da jarida da jarida da yan kudu sai kasan suka ce wai dan ne shekaru kaza ana kaza shekaru kaza ana kaza har wasu suka ce zama ma masu rauni tunani sai ce to ai da musulman suka mulki kasar ma me aka yi su ma sun su ji musulmai sun yi kaza sun yi kaza abin duk cutar da wani ba ya sa ta rushe duka yin ruwansa wani ya cuta suka ce in wani za a mayar kuma yadda ba in eh, irin wani ne kuma yadda ba amma dole a samu musulmi iri kaza ko za ka rushe duk musulmai da kake kowa ba wuce kaje da za ka wannan ba dan kake kowa ba da kike shi dan ba kowa da to dole kai da ake dan an samu da musulmai kamar wani da wani sun mulki kasa sun yi zalunci sun yi sata sun yi menene kace irin waɗannan ba ba su ko cikin musulunci dan abin da musulunci yayi ba dai abin da suka yi ba musulunci bai bayar ba amma muna so a samu musulmi irin su wani irin su wani irin su wani duk yadda ka sunan ta lalace a kowace jiha aka ce kawo da fice mutum uku za ka iya kawo don lalace jiha a cikin musulmai a ce akwai suka bayar da mutum uku da kake ganin da cije ne da za su kwatanta gaskiya kashi sittin da cikin ɗari in sun rike bauti dan Allah ka rasa dan waɗanda suke da su a baya waɗanda suka wuce hanyar da ta musulmai da suka yi barna tamanin cikin dari ko tasa'in cikin dari goma ne kiran suke wala wani to yanzu aka ce da Allah a jihar ka ta bauchi ka kawo da tije mutum uku wanda kake ganin za su kwatanta gaskiya sittin daga cikin dari zuwa saba'in zuwa tamanin za ka iya kawowa idan ka je kano haka in ka je maiduguri haka in ka je ina ne haka a jihar za ku sanar sai kai ya cikin al'umma tun da har yanzu aka sanna ko wanda zaka iya wani yanzu an ce wa zai rike amanar kaza a zauna lafiya sai ka ce wani kai da kanka zaka iya bayarwa kuma har yanzu akwai wanda za a yi lissafa ko cikin tsofaffin sojoji ko cikin tsofaffin yan siyasa dai dai ko ana da su wani za a ce ba ta kai ba sa barna ba amma an a akan da sun zama wani zakara na gwajin dare suna da wani bangare da alkhairi misali janar buhari misali jafu misali waye misali haka idan kan cikin jasa misali wani misali wani misali wani duk za ka yi lissafa wadansu idan kan cikin wani ne ka ga dai za ka lissafa waɗanda suke ɗan kwatanta gaskiya ko yaya to ban da kai da ka sani ban da wanda ya sani wani ya san wani wani ya san wani duk sai ka rufe su kawai dan wani ya nan guda ɗaya ko biyu ka kenan ba su za ka yi ba to ai kuma ba a zaɓa da musulmi ma da ya ci mai yi musulman da ya cikin an samu wanda ya je ya sarda amma da kana da wanda suka rike gwamnati kuma suka wani alkhairi ko ya komai dan kan gaba kuma suna nan da za ka iya sanin su ya rike gwamnati ko a jiha ko a wuri ba idan kuma ya ga irin wannan ya kamata kalla amma kan kan zama gidan a haka siyasa idan za mu shiga siyasa mu mutum ya kamata a ce duk wanda ne sa ba shi ne zai sa da haɗin kansa ba mu musulmai da tijan mu da malaman mu da sarakunan mu inda akwai addini sosai a cikin zukatan mu da sarakunan mu da malaman mu da yan siyasar mutum da tije su za su duba sai wani bai cancanta ya sa ba wani ya cancanta ba wai sai mutum ya ce na fito da kaina ba da tijan da za su ce wani fito ko da ya da ko kuma wani fito duk abin da za a yi za a yi kai dai ka ji za ka samu goyon bamu gaba da zai da mana gaskiya amma za ka ne mutum shirki da mutum ba dole ba gobe su mutum ba dole yi tsayar su to kuma yanzu da mutum zai ba wani ba in ba zai kuma tsawon barna na gaba dai kuma za a rufe gaba daya shi ta kuma yana bukatar bude gaba wato yana da kama yake wannan yanzu maganar cewa idan mutum ga musulmi ga wanda ba musulmi ba kuma kasancewa duk wanda ya ba wanda ba musulmi ba da ya ba ne fa هو قال لك كده تجيب قوه ولا ولاك لا يتخذ الفن دون الكادر العليا شد المؤمنات لكتك عطريقة مثل يمت ويأتي كالي مؤمنات شالت ومن يفعل ذلك وان فيه وان فا فليس من الله في كي سيبا قوة غير من الله ففي عدد وانت في قوامي فليس من الله في كي هذا اللي يجي المملك تقول لك يا كما تبطلين في ذلك يا مؤمنات ya kamata wata zalmi da kai mu Allah ne ya ce dole ne yake kafiri shi ba kowa bane a wurin Allah wato ban banza zama ne ke a wurin Allah ba kowa bane a abin kunya ne ba ko kai kan tsare ko gidajen mu kai a rubuta nan hoton ka sun arna kawai bana Allah ya ta barasa a ta fito ba kai kamar ta fito ake a gobe su saboda barasa sai ka muka kafe hoton su dan girman Allah ka ce wa Allah ne na farko hoton kuma kai da ka kafe tukuna kuma ga ji arni Allah ne ta wani ya kudin su zai karba duk na halatta ba duk na halatta ba kai mutum zai da marfa cikin duk abin da zai sai mutane suka dauka rayuwar kawai haka suke tafiya balle na rayuwa mutum zai da marfa ka san da kuma daga lokacin da muka lokacin da muka dauki kuɗi su ne rayuwa tun daga lokacin komai ya lalace duk wanda ya dauki kuɗi su ne rayuwa tun daga lokacin komai ya lalace akwai abin da ya fi karfin kuɗi shi ne mutunci mulki ya karfin kuɗi in mutum ya san yadda ma idan mutum yana zama ganganin malaman da sai su ɗauke masa kewa dangane da harkar kuɗi imamu fi yake cewa su kuɗi da kake ji daga nemo ce kina yanzu inda zai faɗa za a ce dan kauye ne ce mushe ne ce idan ka je kan mushe za ku ta rigima da karnuka sai da kuma gefe guda ba sai ka zauna lafiya ba ka nan da zai ma hauki <laughs> yace fa in in tajtarib wa in tajtaribha la ga aka kilabu ai sai ita duniya da kake ji in ka nisance ka sai ka zauna lafiya kai da a da in ka ce sai ka neme ka kai zubar baya da su to dole karnukan ta su maka haushi babu yadda kai ya kuma ibn tayyiya ji ba cikin sirri da zai ce su kuɗi yake kamar ban daki ne dole dai gida ka za a gina gida ba a manta da ban daki ko to to yi amfani shi ban daki me ke kai mutum wurin larura idan ka je ka gama nan zama a cikin kuma ya zame yace duk kuɗi yan sun fi karfin abinci sun fi karfin sutura sun fi karfin kaza yace sanar da yake ne ko dole ka ka nemi wanda za ka yi ka ci ka yi tsara ka yi iyalin ka tsara duk abin da ya karu rara akan dole rayuwa ya zama shirme kenan ya maka ne rara akan dole rayuwa ya maka ne kenan kuwa to shi yasa sai kuma da sun tare miliyan ko babu kwanaki ci duk inda an fara da tafi da miliyan kaza miliyan kaza ina san ba da kwanaki zai cinye wannan kudin daidai lokacin da mutum yake da shekaru hamsin kuma ya samu miliyan ɗari kuma yana bukatar wata miliyan ɗari wata miliyan ɗari ta sake zubowa to wani shekaru zai yi kan jafin yanzu idan aka ce a maimaita maka shekara 60 ka zama da nawa ba zai yadda ba can da ya kai shekara sittin ciwuka sun fara rike ina ne ciwon fitsari shi ciwon suga ina ne ciwon baya shi ne ciwon hakarkari ciwon sukari hawar jini ko kaji ne kenan kaji na jini kuma kenan dole a neme su amma kuma wato ana nemo su dan mai dan bukatar rayuwa to dan saboda haka idan mutum ya kasance zuciya zuciyarsa maka a kan kuɗi sai ya zama kamar bai san da yake ba kenan ba ya zama ba a duniya sai wannan da su kuma da za su da wani amfanin su wato ba ya da yawa idan su da sauran amfanin al'amura da dama da suke kara wa ɗan adam mutunci ko a duniya ko a lahira ko ya da ya Allah ki mana gaban kasa ya kamata mu ne mu ka mu mu ta tsayin da mu ga mu ji dan mu kaza ba amma wallahi ba karaman kuskure bane ba mazrumai ta ce za ka gona arziki ba ma magana cewa ga jam'iyyar kaza siyasa kaza kaza bai ta a waye dan takara shine magana duk inda aka waye yanzu ka yi shiga tana cikin jam'iyya kaza amma a jihar Kaduna ya ce maka dan takara ba da gurbi ina ranka a jam'iyya ta yawa ba me dan takara da ke ta kana karɓar hukuma kaza kana jam'iyya kaza sai kiciyar da ke da ta ce dan takarar da kai kafin ya tana ka zai ba da rubuci akan wannan to haka idan mun shiga ta kaza haka idan mun su tarayya haka sai duk abin da ya kamata mu kallara kenan waye dan takarar da jam'iyya ta ta ajiye wani dan takarar da wata jam'iyya ta ajiye ba ruwana da jam'iyyar tsabaranta sai dan takara na iya zaben jam'iyya biyar idan yan takara suka sha bamban daga jihar zuwa karamar hukuma zuwa sanar zuwa ga wakilai zuwa shugaban kasa dan ko ina ina ganin wane ne na gari wanda zai jama'a amfani ya kare abin da muke so mu al'ummar musulmai shi ne kawai abin da ya kamata musulmai su kalla amma idan da idan wani jihar na kawai da kai jam'iyyar kawai take kallo ba ta yi izina da wasan tsayar maka ya kamata ka gugu na da ajiye maka mutumin kirki sai ka ajiye mutumin kirki sai ka sha da ta a wajen kowa sun da niyya ta zaɓi amma da sai ka da wanda ya san sai ba ai kana da ajiye kuma kana da manufa a rayuwa to ya kamata mu kallaci wannan malaman kuma suke kan da harshe wanda wanda magana kila wadannan ayoyi suke kallo cewa ayoyi sun ce balai sanin Allah ya fi da sauran yana sai su kan da harshe amma dai abin da dai Allah ke cewa balai sanin Allah ya fi sai ma da suke ta ita wannan aya a da suke zanawa aya ce ta wahidi a da ake nufi da wahidi ta balazana ta narko na azaba kasancewar ko mutum zai shiga azaba ba shi kazo gaba ɗaya ya tabbata ba amma yana masa barazana da azaba saboda azaba ana yin ta har da mummuni da yi sako sai ya kasance ba za a kai da ba sai an yi masa azaba da an kankare masa sa cikin wuta to ka a abin da zai zai cikin wuta ba haka ne mai girman gaske to wannan abin wajen sama da suke kallo sai su ba da hukuncin da ka faɗa da na so ne na azaba duk da aka yi ya ko da bai kafa ba nan da yayi laifi mai girma in ya raba ni domin ya rufe kaidar alwala da warbara wato ita kauna da soyayya ibada wanda za ka kauna ka shine wanda Allah yake so wanda za ka kauna kuma shine wanda Allah ya fara kuma ba kai wanda yake so ba tunan ina ganin idan idan ta sun yi dadi sun yi ya ka ce gida ba zai haka wa sallallahu alaihi wa sallam baraka ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi